أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ۖ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon sake haduwa a yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wannan shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau 28 ga watan albashi wanda miladiya tana shekara 2021 muna roƙon su wata wata'ala ya gafarta mana ya mana rahama ya samu cika da imani Allah muna roƙonka akwai bayanka masu neman du'a gare mu da mu da su Allah ka zai bukatu mu na alkhairi in ba ku manta ba jiya mun kwana aya ta shidda su sukun nisa'i yau kuma za mu tashi aya ta bakwai insha Allah malam bismillah للرجال نصيب ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا akwai wani hadisi wanda wata mata da aka ce wanda mijinta aka ce sa'adu bin rabi mijinta ana kiran sa'adu bin rabi ya yayi mutuwar shahada wurin yaki to sai kane ne to ya rasu ya bar ɗiya mata guda biyu da mata ta yi sai kanin ne bari sai kanan gana shi mallake dukiya duka ya aji makai yan matan guda biyu sai hana musu komi ciki to shi na sai ta kai karat shi wanga mutum wurin manzon Allah sallallahu ta ce ya rasulullahi sa'adu ya rasu ya yi wuto shahada wurin yaƙi a yaƙin Uhud amma kane ne ya to ya an shi dukiyarsu gaba ɗaya aji makai ne kuma ga yan matan guda biyu su a ɗayan marigayi kuma Allah ka sani ba a da mace sai da kuɗi saboda ka ya rasulullah ya za mu yi sai manzan Allah ya ce ta heki Allah zai hukunci game da wannan Allah zai hukunci sai Allah ya saukar da yusi kuma Allah fi kuma Kinan kun gani a da mace ba a bata gado amma sai zan Allah ta'ala sai ya saukar da doka Allah ta'ala ya ce lirrijali nasibun mazaje suna da rabo mimma tarakal waldan ga abinda uwaye sun ka bari wal aqrabun da kuma yan uwa abinda uwaye suka bari koyi ne da kai sun ka sun ka bari maza suna da nasu rabo da Allah ya yanka musu walin nisa'i nasibun kuma mata suna da nasu rabo mimma tarakal waldan ga abinda uwaye guda biyu sun ka bari uwa ko uba wal aqrabun da kuma yan uwa makusanta uwa ko kane maza suna da rabo mata suna da rabo mimma qalla minhu ga abin da ya karamci ga shi gadon nan auka sura ko yawa wannan mutuwa ya bar dan kaɗan, wani mutu ya mutu ya bar da yawa to ko kaɗan ko da yawa an ka bari maza suna da nasu rabo mata suna da nasu rabo sai Allah ta'ala ya ce nasiban mafruda rabo yankakke Allah shi ya yanka da kai ne ba kowa kamar yadda gaya muku cewa a da ba ba mata gado sai Qur'ani ya ce to mata suna da su. da ba a ba ƙana yara gado ko da maza na ƙur'ani ya ce a su. ke ne yanzu maza da mata kowa shi na da nashi rabo ga abinda uwaye ne sun ka bari ko ne ko ƙanne ne jama'a ko ba haka ba ne idan mutum ya rasu ya bar ƙauna ta guda mace ita ɗaya ya bari kowa bai da duniya in ba ita ba za a ba ta rabin dukiya ta yi jama'a kun fahimta kazalika idan mutum ya rasu ya bar ɗaya ta mace guda tallin tal ita ɗaya bari za a raba dukiya ta biyu a bata rabi rabin da ya rage sai a kai baitul mal in akwai shi in babu kuma a to a mai sama ta. ta gari babanta gaba ɗaya kun fahimta kenan da ƙane da uba waɗanda duk mutum na kowa ya gade su gaba ɗaya ina fata kun fahimta to saboda shi yasa Allah ta'ala ya ce lirrijal nasibun maza suna da rabo ga min mata rakal walda ga abinda uwaye guda biyu sun ka bari Kenan da uwa da uba abinda ɗaka samu duk guda na gadon su mutum na iya towa ina tsohuwa ya tara sai ce a bashi gadon tsohuwa ta sai ya gare ta gaba ɗai duk abin ta bari ya gade kazalika namiji kina iya gade uwa ta duka mace ta sai a ba ta rabi a ba ni gadon mamata sai a ba ta rabi kun fahimta saboda ka iya sa an sai a ba ta rabi in ku namiji na sai a ba duka to shine subhanahu wata'ala yace maza suna da rabo ga abin da uwaye guda biyu sun kamutu sun ka bari wal aqrabun da kuma makusanta yan uwa na jini wa ko kane kun fahimta wa ko kane sun rasu sai kane kowa ya to ya ce a bashi garin dan uwa ne Allah ta'ala ya ce min ma qalla minhu ga abin da ya karamci na garin nan auka sura koyayyawa ana isa mota na garo sai mutum ya kai wanga abu da an kawai ai bai ni na yaki ana samu kana ko ba a samu kila wanda ya rasu abin da ya bari ba su da kila abin da ya bari ba su dubu talatin ko dubu ashirin ko dubu goma shi kenan sai wani shi ni gaskiya waɗannan kuɗi na yahe su kun fahimta sai ce waɗannan kuɗi na yahe su yahe wadda ya ce ka araba da shi nan bai ciki in za arabo shi yahe ta kun gane sannan akwai wanda a cewa ni na yahe ma ɗan ɗakin mu to kenan za a raba da kai amma na karbu sai a ba a kada mai yan dakin ku sai su raba ina fata kun gane to saboda ka shi yasa a musulunci gado wajibi ne in ba ba mutum rabo ne ba to zai claim na abu ne gaban Allah ga tashin kiyama wallahi duk wanda ya cinye gadon wani ra tashin kiyama gaban Allah sai ya biya shi wanda baka da ko sisi baka da ko kwabo ladar ka za a ɗobo a biya za a kwaso da ka a jibga ma wannan da ka ci gado ne baka bashi abu ne shi sai ya karu da shi shi yasa yana ganin duniya in mutum ya ci amanar ka kawai ka kyale shi ka bashi da Allah lahira biyan ka zai sai in ka yahe mai jama'a ina fata kun gane sai in ka ce ka yahe mai amma in baka yahe mai ba wallahi sai ya biya ka kuma lalace za a ɗobowa Allah shi ya san kwatankwacin naira nawa Allah da nawa kun fahimta Allah shi yake sani saboda in zai kwasowa za a kwaso ladan mutunta gurgudun amana da ya ci sai a jibga mu wancan da an ka ci amana shi kan sai kawo murna sai account ne ya daga sama to bale mai cewa kawo lahira in biya ka eh bai san komai a hakan na ba shi yasa inda mutum ya san komai Allah lahira wallahi bai cewa kawo lahira in biya ka so kai lahira kana da tabbacin kana da abin nan eh sallar da kai kana ganin Allah ya amfani kai kana ganin aikin kana hishe ka na ala bale ka ce lahira in biya ka wallahi lahira in mutum ya tayi jama'a ko shi gaba ne faduwa yake ku bar cin amana jama'a kaka ce amana ha a ce lahira don wallahi an ka ce lahira sai ya ɗiba Allah sai ya ɗebe ya biya mutumin nan kai hada bacin ka an kai ba karama ba ran tashin kiyama sai an duba ladar wancan da ya kwace ka wallahi sai a baka in baka rama ba amma kun fahimta ko miji ya kwace ubanka ka kyale shi sai an ɗaya sai an amma gobe kiyama ko ba gaskiya ba koko eh amma wasu rama suka yi Eh? a ba a wa ita ne masu dama dama suka cewa ba ni ba ki fi sewa da yi wani ya ce in ka ta fara cewa ba ni ba to wala kama bakinka wata yanta zuwa ya ce suna can gida ka baro an yi ɓanna ko ba ya ɓanna ba daga daga nan girma ya faɗi shi wani ya ce shi wallahi duk matar ta ɓaci uwaye ne ya gama da ita duk matar ta zage uwaye ne wallahi ya gama da ita duk yadda ka sun duniya ya barta eh to ko ne yau a ce ta dai. a irin wani dole shafin jiki ne dole to ba ka son ka ɓaci na kana ɓaci na wani ubangiji Allah ya sawaka Allah ta'ala ya ce mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruda Allah ya ce rabo ne yankakke Allah ya yanka ya ce kai ga naka kai ga naka kai ga naka Allah ya riga ya gama gaba sai Allah ta'ala ya ce وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مِنْ وقولوا لهم قولا معروفا الله سبحانه وتعالى يتي وإذا حضر القسمة أولو القربى إذا أكزور بنغادو ga kuɗi an kawo an aji sai yan uwa sun kato waɗanda ba su cikin rabu sun ji za a raba gadon miliyoyi kowa ya sawo takalmini ya taho ko ba gaskiya ba to kuma ba su cikin rabon ba to shi ne Allah ta'ala ya ce wa idza hadar al-qismata ulul qurba idan yan uwa ma abuta ku sun suka zo suka halarci rabon gado ga kuɗi an zube ƙasa ga kaya an kawo aji za a rabawa wal yatama da marayu su ma sun kaso su ma ba su cikin gado wal masakin da miskine kowa ya ɗauko takalmi ya taho ya yi za'arban kuɗi sai Allah ta'ala ya ce farzuquhum minhu ku azita su daga kuɗin nan ku musu kuɗin musu ku kuɗin musu sai ku ba su hankali wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana magana mai daɗi su jama'a kun san abin da Allah na ya raba shi ku yi ba ku ciki amma ga dan wani abu kai ga dubu biyar kai ga dubu uku kai ga dubu hudu don Allah ku yi hankuli. eh sun yawa ko to nawa ya kamata a ba su eh ah, ah. yanzu misali an tuwa an kawo miliyan goma sai zan ga uba ga ɗa ga su ko sauran ƙanne sun taho ga yanzu uban ga ɗan ga su biyu ƙannan da sun tokoyi ba su samu kuma miliyan goma aka kawo miliyan goma aka kawo daga uba sai da su ina ka samu su su iza arba ma sai a sa kashi shidda sai a ba uba guda biyar sai ɗin ya kwashe gaba ɗaya sai da su duk annan gada akwai da wa da wa da kowa bai samu komi kowa ya taya saboda ɗan ga ya sha makance su shi ma uba ya sha makance su ba su samu komi to kaga irin wannan gudun wani abu ya shiga dan ga kasu sai su azame kafan zuka kun gane sai a ɗiba dan mu sai su wallahi ko sun gode duk wanda aka Allah la samu wani abu to yanzu miliyan goma an ɗauki dubu biyu amma sun biya wani abu ciki eh gwargwadon yadda kuɗin suke hakan na aka so a ɗiba a ɗan mawanici a ce kai wani ɗan an shi kuma da Allah kai hankuri wa ne ka sa abin ga Allah na ya raba shi duk wanda an ka faɗa maka yakan sanyi ko bai ji to ya yi a tuhu a rabe a rabe gaba ɗaya kwata-kwata a tashi ko sisi babu kaga ba su jin daɗi to shi yasa Allah da hikima ta yace fa iza hadar al ismata ulul qurba ko wal yatama wal masakin Allah yace farzuquhum minhu ku azita su wani abu daga diba ku dan musu to dan inda magana take shin ga yan kana marayu na kila yan tsino na ba su ba su da wayo wayan za a raba su cikin yaran ga yan tsino na yan kanana ba su da wayo to har shi har shi a basuwa ko a saurare ba su isa cewa sun yashe ba misali to har shi ya ɗiba a ɗan musu yawwa tun da Allah ya ce a ɗan musu tun kayan a raba sai ya ɗiba ce kai wani an shi kaza kai wani an shi kaza to yanzu tambaya ta biyu bayan haka akwai wasu kuɗi suna hannun gwamnati kayan a ce an so su sai an yi ta shige da ci sai an tewa ga ofis an ba dubu goma an tewa ga ofis an ba dubu biyar kayan kuɗin su hito sai an ce kotu an ba da wani abu kayan a ba dama ɗebo su to su ku waɗanda kuɗi da an ka ɗiba an kai su ku ina suke cikin nawa za a ɗebewa duk ciki za a ɗebewa da ciki za a ɗaya ba kenan yanzu in miliyan goma na to wurin a ce miliyan goma su to an kashe dubu ɗari to sai a kawo miliyan goma ba dubu ɗari kun fahimta dubu ɗari ya an kai ba su sai a ce a mutanen da sun kai wahala a ce an so su a hau mota a ce birnin kebe a dawo a ce wuri kaza to waɗannan kuɗi na sun haka ake sai a kawo miliyan goma ba dubu ɗari ina fata kun gane eh eh wani ya ramta an ka ba su a kayan su sai a bashi abu ne ina fata kuna ganewa jama'a nan Allah yana wa magana saboda ya san halin mutane a kawo kuɗi ƙasa aji a gama rabon su a tahi ba a ba komai ba wallahi babu daɗi eh sun ce akwai haƙul aini akwai haƙƙin ido ido ya gani ai kamar yanzu miji ya baki ajiya kuɗi miliyan goma shin saboda Allah ya tashi an ne shi ke ya baki tsula babu ko sisi eh abin tambaya na nan ah. wannan dubara ta zai miki ko banki ka kai kuɗi a jiya sai banki ya ɗibi wani abu ko bai ɗiba sai banki ya ɗibi wani abu to balai ke da kina nan kina ta hukun su baki zuwa ko ina kina ta roƙo Allah ya gwada miki ba shi su lahiya to saboda haka Allah ta'ala ya yi wannan ne saboda Allah ya san halin mutane game da kuɗi a to a jirge kuɗi ƙasa dukiya ƙasa a raba shanu a raba menene duk ga yan wasu suna gani wasu da komai ciki Allah ya tada masu wani ko amma malamai suke maka ce akan mustahabbi wani ya iya cewa ya yahi a ni wallahi na yahi a raba musu babu komai in ita yahi shikenan shi ku wanda da bukatar su wallahi dai kuɗin ya bukatar su dubu biyar nan da Allah ku bani su wallahi na gode Allah ya sanya masa albarka sai ya tashi ya taya haka nan na akai to Allah ya ba mu ikon ganewa gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليت فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waga aya ta sauka ne game da waɗanda aka mutuwa auren wurin marayu ga hannunsu kuma marayun ga ba nasu ba kila yana yiwa wani dan uwa ya rasu ya bar yara ƙananan marayu kuma sun yawa sai ya ɗauka biyu ya kama mata ta kun gane jama'a in ya ɗauko sai ya kama su ke ga wance wana ya rasu ya bar mu marayun ga kiga bayan dofu guda biyu in kawo cikin diyana in sa su da Allah ki rike min su kun gane ko ba a ce amana ba kai ka san amana ta to shi na qur'ani ka cewa wal yakhsha alladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim Allah ya ce falyattaqullah Allah madaukakin sarki su ji tsoron Allah wa'annan da za za a bar zuriya bayan da za su bar zuriya da su za su bar zuriya bayan su mai rauni ƙananan yara yadda ba su son a walakanta yaran su sun ta sun mutu to yadda ba su son su bar yaran su walakanci wani wuri a walakanta su to su da an ka mutu an ka bar masu tsoron Allah ima kun gane magana ko ku gane ba abin da qur'ani ka magana shi wancan da Allah ya kashe ya ɗauki rayuwa ta yi ya bar marayu ne ya bar marayu ya bar marayu aka ga hannun mutane ya riga ya tafi to kai da aka bari ka tsoron Allah da kai na ka mutu a waɗiyanka hakan ta gayyare ba ka son hakan to Allah ta kai tsoron Allah jima'a ina fatan gane magana ka wato aya ga irin takaban tsoro shi ne. ta shiga maza ta shiga mata ya so da dama akwai marayu manya akwai ƙanana su manyan marayu su ne wa'anda uwayensu sun mutu maza baba ne ya rasu wanda a gata ne ya riga ya rasu abin da sana gaya muku cewa irin wannan wallahi yaro karami duk yadda ubani yake da rai yadda yake ji wallahi ya haife da rai saboda da akwai wasu abubuwa yaro da ya ji baban ya shigo ya sheko da gudu ya so ina baba ne ya rungume ɗanai ya sumbance shi ya dinga jin kalamai ne yana faɗin baba baba baba waɗanda kalamai da ka gani suna daga cikin abin ka taimaka ma yaro da rayuwa ta yi amma lokacin an kawai gari babu wannan wallahi yaro ya shiga matsala uwa ce kadai ba ta isa ga lalura koyo shi uban uban shi abban shi a jigo wannan yaron kuna gani wasu yara in aka yi a so musu alewa a so musu cingam a so musu menene wata rana duk abin suka so ba ba su min kaza to yi wannan bawun shi sai a ce yaro ya kuma marayi yanzu wanga shi babba shi ko marayi karami shine wanda uwa ta yi za ta rasu ko ta bar gidan kuma a kibar sai shi ko kuma ta da shi ya girma da dole a dawar shi gida to yanzu yaro ya komo marayi yanzu ma'ana ya komo marayi amma karami uwa ce ba ta kusa bai san wace wace irin hali uban na nan amma uba bai da lokacin kula da yaro koyo shi na kun gane ko ba ku gane magana ta ba saboda haka a ji tsoron Allah game da ɗan yaran nan da aka bar muku ga hannunku wasu uwaye za ga ta samu ɗiyanta tuwo da miya ta samu marayi gaya wasu uwaye suwa wa maraye wanka da ruwan sanyi yana hina suwa ɗiyansu wanka da ruwan zafi wasu uwaye su sama ɗiyansu gidan sauro su bar maraye ƙasa su sama cizo ne wallahi sun yi mugun abu ki yi tsoron Allah inda ke sa Allah zai kashe ya bar ɗiyanki hannun wata a yi musu haka nan ba ki son haka jama ko ba hakan na ba to shi na ƙur'ani ka magana ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim shi yasa lokacin mutuwa lokacin mutuwa sai mala'iku suna cewa ya hankuri za mu kula mara ɗiyanka za mu kwace ba su ba za su wulaƙanta ba ka yi haƙuri ina za ka na babu bakin ciki inna ladina qalu rabbuna allah sun mastaqamu a alaihim mala'ika. allah ta khafu wala ta hazanu kada ka ji tsoro inda za ka bari ɗiyanka za ka bari da bin sai ka ji tsoron komai kuma kada ka yi bakin ciki mu muka ɗauki nan za mu husu ma ɗiyanka shi yasa in mutum zai mutuwa daga cikin abubuwan da ka taho mai ina kula da yan yaran ga su ga su ga su ba su yi aure ba ga su yan ƙanana wa zai kula min da su na sai da yan uwana suke ba kulawa gare su ba kaza da sauransu to irin wannan tunanin in ya taho mai sai mala'iku su kuma da mai da hankalin shi ai ba ku labarin baban Jabir baban Jabir ana gobe za ana yaƙin Uhud sai kira Jabir shi babban ne sai Jabir ga ƙanne mata tara zambar maka ina ganin yaƙin zanna gobe kashe ni za a saboda ka gane su na kula da su in sa kai lokacin aure kai musu aure jiya ya ce baba na jiya sana wani na bi na bashi ka biya shi wani na bi na bashi ka biya shi wani na bi na bashi ka biya shi sannan ina faɗa maka jabir duk abin za ka yi duniya kada ka bar manzon Allah sallallahu ka riƙe mutuncin manzon Allah sallallahu jiya jabir ya ce jiya. duk waɗanda wasu yi tun cikin dare ya yi musu ya mai su gobe za a yaki kamar ya sani kuma gobe na zuwa Allah ya dauki rayuwa ta kaga wasiyar da an kai mai kuma sai ya to ya cika duk masu bi ne bashi sun ka taho an ka kai da binon da annan bai biyan bashin ka ya iska manzon Allah ya faɗa mu sai manzon Allah ya ce Jabir ka tai gona ina ka tai gona ina nan zan isko ka Jabir ta cikin gonar da binon ya tsaye sai ga manzon Allah ya taho manzon Allah ya zagaya cikin gona yayi mata addu'a yayi mata addu'a yayi mata addu'a sai manzon Allah ya taho ya ce a ce a samu masu girbi a girbe dabinon gaba ɗaya a tara da an ka to an ka tara da nan farko ya ɗauka wallahi bai biyan bashin nan gaba ɗaya da an ka girbe da nan sai da ya biya kowa sai da saura sun gargi sai da an ka biya kowa sai da ya saura sai ta ba manzo ALA rahoto ya rasu lallahi alhamdulillah na biya bashin babana yanzu shi ka biya ko na biya shi an ce cikin daren nan so biyar. annabi na cewa jabir ka biya bashin babanka Allah ya gafarta maka jabir jabir ka biya bashin babanka Allah ya gafarta maka so 25 cikin dare guda annabi ka nema gafara ubangiji to shi yasa aka son mutum lokacin da mahaifinka ya zan babu kai kokari ka san suwa ka bi ne bashi ka biya masa ya to kuma yan matan ga suko da ya tashi aure sai ta yi aure bazawa annabi ce me yasa ba zai ce ya rasulullahi baba na ya bar min kanne mata tara duk ɗan mata sai na ɗauko budurwa suna zama su goma sai gida ya zan babu shiri babu abin nan sai duk yan mutu yara na sai yin samun bazara mai hankali don su ɗauke ta matsayin uwa su mutunta ta sai sami hakan kaga ya yi hankali ko bai ba auren hware a ce mutum ya ce aure bazara kaga akwai wani abu wurin nan nan ba mu saba da haka nan ba duk da yake annabi ya yi shi an na farko da ya fara ko ba haka ba amma mutanen mu na al'ada su ta haka to kun gani idan kuka ba za ku ga wato ana son mutum in aka bar mai yaro riko shi wa Allah shi bai lalace wallahi wani bi ko da gangan mace ce ni ba ba ina a heshi ba ina ka bugu ne ina matsayi ba ni a heshi ba wani bi sai a takura ma yaron har uban ya kai bari tsoki yaron nan da wurin ne kashe wani wuri ko ya mai sai ina ɗauko shi wallahi wani mata haka nan kuke sai a galla zama yawo akwai wani muraye da ya yi tsari tsarin kwance yi da uwar ta hasala ruwan sanyi ta ɗauko ta watsa na rantsi da Allah ta ɗauko ruwan sanyi ga sanyi na sosai ta zuba ma yaron nan ya koma gehe yi haka yana abun ina tambaye ku inda uwa ta ne haka nan in ɗansa na ba ta mai haka to shi na ƙur'ani ka faɗa ya ce wallahi duk wanda ka jin tsoron ya bar zuriya mai rauni yana jin tsoron ta to ya ji tsoron Allah ga waɗanda an ka ba shi ka ji tsoron Allah ga waɗanda an ka ba akwai wani mutum ƙasar ga an ce yayi gwamna uwa ta yi tun da aihuwa ta yi kishiya ta sa aka kogai ta bar gidan nan kuma an ka bashi nan gidan ta gwada mai banne babu wani bata gwada mai ta gwada mai mugun abu cikin gida kuma san mafi yawanci duk wanda bai gata wurin mutane wurin Allah gata yi duk in Allah na kallo ana ma walakanci ai to bare in gwada musu ni a Allah eh wani abu da shi su ko in walakanta su wallahi an ka to matan nan duk ɗiyanta gaba ɗaya babu abun kwarai duk Allah ya bata su gaba ɗayan su shi ko Allah ya yi abin kwarai da shi ya yi karatu karatu ya yi albarka ya zan gwamna gwamna ya kai ta makka ya sai mata mota ya ba ta manyan kuɗi tana kashi duk sanda ya tauron sai ta fashe da kuka don Allah wani ka yahi mai abin da ni maka haba ina ai wannan abu ya riga ya wuce duk sanda ya taho sai ta yi kuka saboda mi saboda ta yi mugun abu jama'a wato ku abin da ba ku ganewa shi yaro da kuka gani a je Allah ta nan da ka ganin yaro dan da kika ganin shi ga hannunki baki san abin da Allah zai da ba. baki san wani ina a ga hannunki ba shugaban kasa na gwamna na dan kasuwa ne babba malami na baki san mina na a ga hannunki ba ke dai ke aihuwa ko an baki ki rika kyauta ma mutum bai mancewa zuciya ta ba ta mancewa amma sai ga sai ga mata wani bi rashin imani ya motsa la ilaha illallah yanzu ku dibo ni yaro uba ne na nan cikin birnin da an kaɗar ne cikin awaki kashin awaki yake ci wajen watanni da yawa wallahi yaron nan ko da aka ko da aka gano aka kuma uba ne na nan fa an dabalbala uba ne an dambala shi gaba ɗaya sun dambala shi yaro kashin awaki yake ci har rayuwar ta fara kuma rayuwar dabbobi to wallahi ko da an kai shi asibiti yaron nan duk ya hita hayyace ni ya kuma wani abu daban kuma sharrin ki shi na kuma ba kuma rayi na ba da abun illa iyaka uban na an kai kangi ne kai mata akwai mugun abu na race da Allah ni an hannu wanda abu eh ba su magana kuma nan cikin birnin kebbi saboda ka shi yasa aka son mutum aya tana magana ga mutumin da za a bar ma ƙananan yara masu rauni suna da rauni ya aka ce yaro na da rauni ana nihin be'ewa kai ne komi yanzu yana buƙatar wa zai rika shi ya kula da rayuwarsa kuma ina fata kun gane ni ina ganin wagga aya in ya kamata a karanta ta ga kowa ku kuka yi cancanta ku mata kuka yi cancanta don duk wani ƙaramin yaro kuna kai ɗaukar takalihi namiji ina shi na ɗaukar kalihin yaro tunda namiji ko na hina ko ɗana ka na gaye ma hitsari yanzu kana ba rabuwa da shi ko ba hakan na ba da yaro ya ma hitsari tsuki iza ka yi idan ya tuwa a shidan ki da Allah wai ku namiji da zara ya ji wari ya canza na yaro bai ya ɗauka ta sai ya mai sai ga uwa ta dole mata Allah ya jarabe ku ya Allah ya halicce ku da hankurin wari da hankurin kazli da hankurin menene ku anan kuna sa hankuri da abinku amma mu maza wannan ba mu hankuri ne wallahi Allah ya sani namiji wallahi bai hankurin wari ko kadan ko kashi yaro ya hina yana wari zan da mutaki ko ba hakan na amma ku mata kuna Allah ya halitta da hankurin wannan kuma da gangan Allah ya muku haka don wasu abubuwa su hikimomi daban waɗanda Allah ya aje muku to shi yasa Allah da ya to ba da haƙƙi na ɗa sai ya ba ku haƙƙi uku ya ba uba haƙƙi nawa yaro in yana da kujerar maka yana son ya ba ɗaya daga cikin uwaye ne wa zai fara kai uwa ce zai fara kai wanga musallamu an sallama wanga haka yake kowa ya san da haka saboda haki uku gare ki eh wani uba bai da? eh to sai in barkatacce na in uba barkatacce na shi bai da in ku Allah ya haɗa shi tsanin shi ma barkatacce na sai ce wallahi ba kai isa ba uba ba gaskiya ba a ya faru irin irin wannan ya faru garin ga ban faɗa muku shi yadda abin ya faru yaro ya ce ya samu arziki ne sai sun ina sai to ina ki shirya ina son bana ki take ki sallah ta ce to wani ne wani ka ce ka biya mu babanka sai ina to ai ke san ke ya kamata biya mu sai ce ni dai abin da ce ka biya mu domin wallahi baban nan naka na sani na rantsi da Allah ina ce maka da daga cin mutunci na ban koma jin daɗi gidan ga saboda ka ina baka shawara ka ka biya mai shi sai to in in ke ci babu komi Shi ke nan ko yaro sai shiga ta iska baba ne yace ta baba bana insha Allah kana shiga ka ka yi sallah sai to yayi yake duk abin da aka yi lokacin ta ya kawo guzuri mai nauyi ya mika wa baban ashe kai baban ya samu labari uwa an ka so a yi ba ya fasa ya ta yi sallah ya dawo an ka yi hajji an ka dawo ya yi sayya mai dama towa ta yi saboda gwaddali la ila illallah kun san uwa koyi bai so mata ba shi ma dan koyi bai so mai ba da ya toye mai barka ya dawo lahiya sai su mutunci ya biyo baya ya ce na rantsi da Allah na ji abin da ka yi ni yayi na rantsi da Allah inda kai wala da kai da ita duk suna ci mutuncin ni ni za ka ni za wala kanki eh a ce mijin hajiya na rantsi da Allah ina kai da wallahi na ci mutuncin ya ku hawa ki ya hana ma kowa ko cikin kayan nan garin ga an kai shi to shi yasa cikin uwaye akwai wa'an an marɗaɗu eh Allah haɗa su da ɗiya marɗaɗi sai gaba ɗaya taru sai a barkace gaba don wallahi shi wani ɗa wallahi kowai waya ta bai iyaka ta uwa ta to shi yasa kuna ganin ku uwaye mata ba ban zana ba Allah ya aje muku wannan lalura kuna ta hankuri da ita a gama lalura wanga ya kama kawahu ne a kuma doko wani a gama lalura wanga doko wani ta Allah ya gwada muku lokacin da za ku kare gaba ɗai kowa ya hau hankali ne ga mata da hankuri wallahi mata a na musu wajen hankuri kaga in namiji ya samu matsala uwaye suna ga sunan da sauransu in aure ya tashi suna ga sunan shige da ya ce a gyara lalura dai shi yasa lalura aure ba ta yi ba mata cikin ka alagan in sai a ce ina yan uwanka suke dan maza suna garka ba ina yan uwanka mata suke aka magana to babban zan sai ga an ka tahi lalura mata sun shiga an gyara komi sai a ce a diba kaya sai a ce to waɗannan kaya gaskiya ba su yi ya kamata gyara su yanzu ba hakan na kai ko ba haka na kai alagan muna an ce ba a yi musu eh an ce ba a yi musu a'a to ai ko ba a yi musu kuma ba a yi musu ba ya ko ba mashin su baya in haihuwa an kai ka ce kayo kaya sai a ce to ba za a diba a kayan ba sai ka koya ka ta keɓe ta wani kayan gaskiya ba su yi Ke to ya za a yi to wallahi dai ka san wanda za a yi amma waɗannan kaya ba mu kai su dan muna gudun kunya wallah <laughs> imana to kaga duk waɗanda abubuwa kai namiji kana san gehe kana ta buge bugenka alhali ga inda aka gyara ma abubuwa to mata suna da kuna da muhimmanci ko a rayuwa ba yi ba da ku ba so duk wanda ya taso ga hannunku ya taso babu mutumin da ya taso duniya inda namiji na in ba ga hannun mata ya taso ba to abinda aka so shine da naka da wanda ba naka ba ka roki Allah fi musu albarka su zama abun kwarai su zama abun kwarai in kai kokari kokarin ka na sannan wasu sun ce ba a bugun maraye kuka na na isa Allah anha take cewa ita tana bugun maraye sai ya kuka sai ya ji sai ya ji ma jiki ne ta bugu ne take sosai magana cewa ba a bugun marayi wannan ba hakan na ba dan in ba abu gaba ya lalace to me mi an amfani ne wanda kai kenan kai mai bugu irin da ka bugun naka in dan kana wanda ka aihuwa kana ai bugu ne hakan don ya koma daidai ga hanya to shi ma marayi kai mai wannan bugun ya koma ma hanya amma ba bugun cin amana ba in kai bugun cin amana akwai matsala ko ba gaskiya ba abinda aka so da kai amana shi kamar dai ka aihe shi ya nan ga hannunka babu ruwanka amma su ce ah, a a wallan ni wallahi ban ko an san marayin kowa kowa na kowa ba amsa to ba a yin haka nan ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma hmm. innama ya يدخلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله مدوك كان سركي يتي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما للي تبس وان سكي تشن دوكي مرايو بس ظالونتي انما ياكلون في بطونهم نارا ابي أبي سنة كوسنا تشم تككن سوتاني وسيصلون سعيرا سنغس شغوتك متسعيرا راتاشن قيامه cikin wutar sa'ira Allah zai za su wata irin wuta ce mai bala'in kuna bala'in zafi can za a sa su shi yasa aka ce ran tashin kiyama duk wanda kaga ya tashi ciki ne yayi gudan kato wuta ɗaya kai ta ga baki ne to ya ci dukiyar marayu eh imana kaga wuta na fita ga bakin mutum kamar maye ko da shi maye ba ga baki ne wuta kai ta ko to amma dai abinda aka magana anan shine mutumin da ya ci dukiyar marayu bisa zalunci ku dibe da Allah ya yi bayanin ayat akan zalunci ya ci dukiyar marayu ya handame suna ƙanana babu wanda ka mai magana saboda shi ya ƙanan ubansu ko shi awon ubansu ko shi awon abu maga'ishin ubansu to tun da ya ci dukiyar bisa zalunci ra tashin kyamar ci maka ne wuta wallahi sai ya amanta Allah ya ce mai ina dukiyar marayu da an ka baka bai ba da ansa bai kaya kai ne to Allah madaukakin sarki ya ce waɗansu ke cin dukiyar marayu zalunci suna cin wani cuta ne na sha muku bayan cewa hilin kiyama za ka ga mutane masu sifa iri daban-daban wani hilin kiyama za ka ga ya tashi fuska ta baki kirin shi ko alama Allah ya wa ƙarya ke akwai wani shi ko zai tashi ga tashin kiyama ya da kasan kyasu dan karami ga manya suna taki ne shi ku alama dan girman kai duniya girman kai yaka ji kai kun san akwai matan da saboda girman kai miji bai isa ya ce su bari su bari ba ta yi wani irin boko ta wani irin kabewa tana ji da kanta bai isa ni wala gidan ga babu wanda isa ya sa in yi abu kaza ka san akwai mata masu irin wannan ji da kai to wala girman kai bai da kyau ko ba gaskiya ba wata mace saboda girman kanta namiji bai isa isa ta aiki ta ba alhali kuma ke mace ga mijinki ba kamata ki girman kai ba inda ke da aka daura miki aure da shi to yanzu bai kamata ki gwada miki shi shi ba sai ga wata ko dauko min takalmi ba ta iya ba min ruwa kace sai da ci sai da ka dauka abunka ga gafurci ko kuma in ka sha ka biya kun san yan kalaban ga abin sa na kan wani da su saboda wani bi abin ciwon mazara ya kai ina ciwon mazara wannan abin don namiji basara ke na namiji iko ya kaji kun gane saboda ka iko na namiji kaji shi ka sa yan ce ɗubomin ruwa sai ki tahi da gaugawa ki take ɗubo shi da suna ganin matan da wuri hada gurfani su kai ko masu gurfani har yanzu akwai masu yi ko to amma dai kowa ku cikin su ko to wallahi bar gurfani in kina gurfani akwai matsala Allah kuma gaskiya ba da gurfani da tsebe takalmi da gurfani da tsebe takalmi ba duba ayi a yi haka gane abinda aka so in miji na tsaye ka yi tsaye ka bashi ruwa ya sha in miji na zaune ka zauna ka ajiye kasa ya ɗauka kun fahimta haka nan na ko a zo ruwa ga plate ko ga kohi a bashi ya sha kun gane in ko soyayya ta kai ce mai gida ai ni za a zama ga bakin ka sha eh buɗe bakin ka dai a baka ruwa ka sha ke soyayya ruwan zuma in ka sha ka ba soyayya ko ba hakan na ba yanzu ku kalla ku gani ko turawa da ba musulmi ba turiya ba ta yadda mijinta shi ka dogo ruwa ta sai ka dogo ta aje mana za su ɗauko ta ajiye mai ba shi ka zo a sha da kai ne kaga ba kuma musulmai na ba to bale ka ce laraba uwayen soyayya sun yi kowa in ka gaira aka tareriyar mutum da sauransu saboda haka eh <laughs> a shi in ka gaina tareriyar mace wato mata ta bai son duk abin da ya taɓe ta amma bangaren ita kuma bangaren abin da ya shafi abinci ne da wurin kwaya da sauransu ita kuma tana gyara mai kun gane ko ai manyan ayyuka su wani laraba suka yi in ya ta yana dawa su yana tabi abu da ce eh haji haram haram eh haji eh ka taɓe ta <laughs> a imana to saboda haka a hilin kiyama kuma duk wanda kaga ya tashi gehen jiki ne ya shanye shi kuma da shi abinci na tsakanin mata ne ya koma gehen guda ya bar guda ya karkace ma amarya ya kyale uwar gida ko ya karkace ma uwar gida ya kyale amarya wahala ita kai sai a ce kai wancan ita kan bata gane ba komai ba gidan nan zama iya take gidan nan zama iya take komai ba da ita ya kuma wajen uwar gida ta ya kyale amarya ta ko ba samu haka nan wani kuma sai ga ya karkace ya kuma wani amarya kyale uwar gida ta ta fama da diyanta babu ruwa da ita to ana samu haka nan ko ba a samu to abin da aka so duk wanda aka karkace ma ji tsoron Allah ta ce mai gida koma daidai don haka tashi gaban Allah karkace ina baka shawara mai gidan don Allah duk abin da ka san kayan ka yawace yan kuɗin da ka ba ni dubu goma ita ma da Allah ka ba ta dubu goma in ku ba haka goma raba a ba a yin haka nan ku yi tsoron Allah ba ku yin haka nan duk wanda miji ya shige ɗaki ya ba dubu goma ba ta ba ba bai ke zama ta dubu biyar ta haifar dubu ta haifar kuɗin da an ka ba ta halaka shi ya kai shi wutar gobe kiyama ko ba haka na ba sannan babu mai tambaya shin wai mai gida wai tsakanin da Allah yadda kabban ka ba wacce haka nan sai ce a'a wancan ke da kyalewa ki alaka ta da ke sa sa na tsoka na baki gane ku a'a yanzu muna maganar kada mutum ya tashi ga tashi ya makarkace shi ne aka faɗa muku karkata in ta bayyana to gaskiya akwai matsala yadda ke akwai wasu malamai da ka magana cewa duk mai kyauta maka to akwai wasu bangarorin da ka kyauta mata ba komi na ba kun gane ko amma dai abin da aka so shi ne mutum ya kwatanta adalci don wallahi in baka yi adalci ba za ka tashi karka shiga tashin kiyama sannan hilin kiyama duk wanda ka ga ya tashi ya zan tukala nan gehe ya yi fari gehe baki shi ko irin waɗanda aka samu muna bara muna karuwa suna zuwa wa'azi kuma suna zuwa wurin bori suna zuwa wa'azi suna zuwa wurin kalta suna zuwa wa'azi suna zuwa harkar banza khalatu amalan salihan wa akhar sayya sun cuɗanya aikin kwarai da mugun aiki kana iya ganin su wurin kwarai kuma kana su mugun abu eh an ka tashi tashiwa ka su a gaba gaba kuma an ka tashi zuwa islamiyya kuma su a gaba gaba ana samu ko ba samu to su ko hilin kiyama tuka zuwa sashi kala biyu gehe dan wuta gehe da aljanna eh a imana kaga da ganin mutum haka ne ya shiga matsala kenan to za ku ga hirin kiyama akwai sifofi daban-daban na mutane daban-daban to ubangiji Allah ka tausaya mana to amma abin da an muhalli da aran shine wanda ka cin dukiyar marayu bisa zalunci ga tashin kiyama Allah sai ya amma wuta to kenan me ya kamata kai in an ka baka yan dukiya maraya yan kuɗi dai a jami'a gobe shi za ka to malam in an ka ba maraya kuɗi yace mama a jami'a in sai ki ɗauka ki ajiye abu ke mai asusu ki ajiye kaya ne saboda shi an ka ba ko amma a kawo mai yan kuɗi ne ki ɗauka ki lalurorinki sai ki sai kayan daɗi ki canyi saboda yaro na wallahi ki a tara ki kanki kanki ce makan ko ba gaskiya ba shi yasa aka san mutum ya yi hankuri shi yasa manzon Allah ya ce shi mai kula da marayi da shi da manzon Allah kamar haka su fita aljanna kusa da kusa ana samun wasu marayu ba su jin magana sai ga wani marayu bai jin magana bai zama kurum to haka na aka hankuri da shi ai ta gyara ne har Allah ya sa ya daidaita jama'a ina fata kun gane magana ta saboda haka ina ba ku shawara a bangaren wagga aya in aka kawo kake ce baki ɗauka yanzu kun akwai gidan marayu inda aka aje su ko ko wata jiha akwai gidan marayu amma za ka gidan marayun gwamnati ta kula da su ba wani daɗi na suka ji ba sai wani in ya taho ya ce da Allah yana son a bashi da akwai wasu da ka zuwa su ce da Allah ga na taho ina son a bani marayu guda ko biyu sai ya ce namiji haka su ko mace sai a dibo yar shekara nawa haka so sai a ce a yi rubuce-rubuce a yi agreement sannan a ɗauka a bashi musulmi na zuwa ana basu kiristoci na zuwa a su a ƙwarai kiristoci na zuwa su ce Allah ga sun tuna suna ba su marayu su rika musulmi kuma na zuwa ya ce a bashi jama'a ina fata kun gane magana ka to saboda haka su ga hukuma ta ita hukuma sun take mai rage mata nauyi duk wanda ya sai doka an ka baya su ba ba nauyi ya rage ba eh wanda ya dauko in ta kai lokaci yana iya faɗa ma inda ya dauko to auren ta ya kasance mi an ka ce in ta ta amince ta mallaki hankalinta shi yasa an ka ce ba mata ta kai 18 ta san duniya ta san yake ta gama secondary school ta yi hankalinta ce ta babu komai tunda dai ba kai ka ahe ni ba sannan ba babu lahi ai aura sai a ce a hada sai ai aura ko ba haka ba sannan kuma ko da an ka dauko tana karama tare musulunta da baya a yaro duk yaro musulmi aka aihuwa ta duk da har dan kirsu shi musulmi aka aihuwa da baya na aka juya shi to su kiristoci in sun kai an ka ce a hana musu sun ce to ya za a hana mana alhali mu muna da haƙƙi mu muna so mu muna so a bamu gwamnati ba ta dama hana musu wallahi ina an ka san tsaye musu ne kowa ɗaya musu su ne marayu na an ka ɗauko an ka aji tun da wasu tsayama ma cosu su na aka yi ba a san wa uwayensu ba uwayensu musulmi na kuka gane ba a sani ba shi yasa matsala take da sarƙaƙiya ƙwarai da gaske sai wa da Allah ya yi ubangiji Allah ya sawa wasu ma za ga yan hizba sai tsinto yaro jariri ko mutuwa bai ba sai a ɗauko shi a ta yaro ko kwanan baya ba an tsinto wata jariri ba sai da aka dinga ba ta madara ba an ashe ta an yi shi ta ga irin waɗanda in ba samu yanzu akwai wata ɗan mareniya da an kawo da kaduna an ka ce an uwar ta rasu ita ko kauna eh, ta tana taɗe hankali nan shi ya cin take gari wallahi yan marayin nan kasari aka bata ai da an ka ce an ka faɗa masa sarkin kai bai sun san da ya ba dubu hamsin da tsaba ya ce a ce a ce wannan ya ba dubu hamsin shi a ce a dinga sai mata madara a dinga sai mata tsaba ana ba amma saboda ba ta da gata ba kowa wawurwa ya isa قتلي ولا أكوا تمشى مداك الله كتوس يا منا أراك منا يكون ما تمداك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته